Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau ranar Laraba biyu ga watan Mayu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su da farko ga kanin labarai. Wani tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump ya ce mai yiwuwa a yi amfani da doka wajen tilasta ma shugaba Trump ya bayar da ba'asi a binciken katsalandan ɗin Rasha. Wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dole ne ƙasar Myanmar ta gudanar da cikakken bincike kan gallazama 'yan Rohingya da aka yi. Sannan hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce cikin mutane goma a duniya guda tara na shakar gurɓatacciyar iska mai lahanin gaske. To Allah ya kyauta. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa yawan waɗanda suka rasa rayukansu a harin ƙunar baƙin waken da aka kai jiya talata a garin Mubi jihar Adamawa ya ƙaru. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta hana shigowa da magungunan da ke da sinadarin kodin don magance matsalar shan miyagun magungunan a ƙasar. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan ƙoƙarin da 'yan ƙungiyar ƙwadagon Najeriya ke ci gaba da yi na neman gwamnati ta yi masu ƙarin albashi. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yawa ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Wani tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump ya ce mai yiwuwa mai bincike na musamman kan katsalandar ɗin Rasha ya yi amfani da doka wajen tilasta ma shugaban Amurka Donald Trump gabatar da ba'asi a gaban binciken. John Dowd ya gaya ma kamfanin dillancin labaran Associated Press da kuma na Reuters cewa mai bincike na musamman robert bula ya ambaci yiwuwar gabatar da umarnin bayar da ba'asin ga shugaba trump a yayin wata ganawa da tawagar lauyoyinsa a watan maris wannan kalamin na dawud ya tabbatar da wani labarin da jaridar washington post ta wallafa tun farko dawud ya fice daga tawagar ta lauyoyin da ke kare trump jim kaɗan bayan da suka gana da mula mula dai na binciken gano ko shin kwamitin yakin neman zaben trump ya haɗa baki da rasha a wajen yin katsalandan ɗin ta yi a zaben da kuma ko shin trump ya yi yunkurin yin zagon ƙasa ga shi binciken kansa trump dai ya sha musanta cewa kwamitin yakin neman zaɓensa ya haɗa baki da rasha wajen yin katsalandan a zaben na shekara 2016 yana mai kiran binciken da mula ke yi bita da ƙulli. wata babbar tawagar majalisar ɗinkin duniya jiya talata ta ce dole ne ƙasar myanmar ta gudanar da bincike kan galla ma 'yan rohingya da ake zargin an yi tawagar ta kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya ita ce tawagar jami'an ƙasa da ƙasa mafi girma da ta taɓa zuwa jihar rohine ta ƙasar bama tun daga watan agustan bara lokacin da hare-haren da aka rika kaiwa al'ummar musulmi suka tilasta mutane sama da dubu ɗari bakwai tserewa zuwa ƙasar bangladesh saboda ceton ransu jami'an amurka da na majalisar ɗinkin duniya sun bayyana hare-haren da ake kai wa 'yan ringa ɗin da cewa kisan ƙare dangi ne muddin ana son a yi adalci tofa dole ne a yi bincike sosai a cewar jakadiyar birtaniya a majalisar ɗinkin duniya karen pierce a jiya talata ta ƙara da cewa gudanar da bincike ko a matakin ƙasa da ƙasa ko a matakin ƙasa ɗaya kawai ba shi ne ba muddin dai aka yi binciken gaskiya ta ce to ƙasar ta myanmar da gudanar da bincike ko kuma dai a kotun shari'ar manyan laifuka ta duniya ta gudanar da binciken jakadun sun gana da manyan jami'an gwamnatin bama ciki har da shugaba ansa su ci da kuma hafsan hafsoshin sojan kasar janar min un halin sun kuma tattauna kan bukatar ganin an samar da yanayin da ya dace saboda 'yan gudun hijirar su koma gidajensu hukumar lafiya ta duniya who ta ce cikin kowane gungun mutane goma da ke duniya guda tara na shakar gurbatacciyar iska kuma gurbatacciyar iska ta cikin gida wadda ba a cika ganewa ba ita tafi illa rahoton baya bayan na majalisar ɗinkin duniya ko kuma uh, hukumar lafiya ta duniya ya ce gurɓatacciyar iska na kashe mutane miliyan bakwai a kowace shekara kuma al'ummun da ke fama da matsatsi a afirka da asiya sun fi cutuwa wannan babbar matsala ce da ba za mu lamunta da ita ba a cewar jami'ar hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ta who dr maria nera gurɓatacciyar iska a cikin gida ko waje duk kan kai ga bugun zuciya ko cutar zuciya ko cutar huhu da kuma mugunyar cutar nan ta numfashi wato asma a yayin da akasarin mutane suka fi danganta gurɓacewar iska da tururi da haƙin da ke fitowa daga masana'antu da motoci rahoton na majalisar ɗinkin duniya ya nuna cewa gurɓacewar iska cikin gida na sanadin mutuwar mutane wajen miliyan hudu a duk shekara haramta ma 'yan kasar filifino zuwa kasar kuwait neman aiki da gwamnatin filifino ta yi bayan gano gawar wata 'yar filifino mai aikace-aikacen gida a kuwaiti zai janyo rasa wurin samun abin rufin asiri ga ma'aikatan sai ko in kasashen biyu sun cimma jituwa umarnin hana zuwa kuwaiti aiki da kasar filifino ta sanar a watan jiya zai ci gaba da aiki har sai kasar ta filifino da kuma kasar kuwaiti da ke yankin gabar ta tsakiya sun daidaita kan sharaɗi da kuma yanayin yin aiki a Kuwaita ɗin a cewar ofishin shugaban ƙasar filifino rodrigo duterte ranar litini a halin yanzu kan an hana masu sana'ar kwasar 'yan ƙasar filifino zuwa ƙasar Kuwaita aiki a cewar ofishin shugaban ƙasar kwana guda gabanin nan yayin tsawaita wa'adin hana kwasar 'yan filifino wanda aka sanar tun a watan janairu an tsinci gawar ma'aikaciyar yar filifinu a wani gidan da aka fice daga ciki tun a shekara 2016 to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wani babban shugaban cocin katolika na kasar australia mai suna cardinal george pell zai fuskanci shara'o'i kashi biyu masu nasaba da lalata lauyoyin cardinal pell ɗan shekaru 76 da haihuwa da masu gabatar da ƙara sun gaya ma kotun a birnin melbourne a yau dinnan laraba cewa sun amince a raba zarge-zargen ta yadda za a yi shari'ar kashi biyu kuma ana kyautata zaton kowace shari'ar za ta ɗauki manin makonni biyar ba a daidaita koko ba a dai bayyana cikakken zarge-zargen ba jiya talata wata kotu ta zartar da hukuncin cewa wajibi ne pell wanda shine ministan kudin kasar batikan ko fadar batikan ya fuskanci shari'a wanda hakan ya mai da shi shugaban cocin katolika mafi girma da ya taɓa fuskantar tuhumce-tuhumce irin waɗannan a yayin da cocin ta yi shekaru gwammai tana fama da taɓar gazar lalata wadda ta shafi shugabanninta ya dai musanta zarge-zargen a yayin shari'ar ta jiya talata an sake shi bisa beli to amma an hana shi ficewa daga australia inda ya koma bara bayan da fafaroma ya bashi hutu fadar batukan dai ta faɗa a wata takardar sanarwa cewa har yanzu hutun da aka baiwa fel na aiki labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To da farko za mu buɗe taskar rahotannin tamu da batun tsaro. Yayin da alkalaman waɗanda suka mutu a tagwayen harin ƙunar baƙin waken da aka kai garin Mubi, jihar Adamawa jiya Talata ke ƙaruwa. Hukumar Nema ta yi ƙarin bayani. Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya turo mana da wannan ƙarin bayanin. a bayanan alkalumar da hukumar bada agajin gawa ta najeriya nema ta bada a yau laraba hukumar ta ce adadin waɗanda ma suka mutu a wannan tagwayen harin ƙunar bakin waken sun karu zuwa mutum talatin ba ga waɗanda aka garzo da su zuwa cibiyar kiwon lafiya ta gwamnatin tarayya wato fmc yola imam abbani garki da ke zama jami'in hukumar ta nema mai kula da jiyon adama da taraba ya ko bayyana halin da ake ciki tare mako da kare ta rahotanni da wasu kafofi suka bada da ke cewa fiye da mutum sittin ne ma suka mutu To mu dai kaga tigo din da muke amfani da shi ba wai da kai ne za mu yi wani lissafi ba. Ya kamata duk tigo din da san zai ba da zaman to wanda za a yi defending and we have record in the hospital na wata biyu. Ko da muke ba bayarwa shine the same record da su asibiti suke da shi. To kaman kawo yanzu kaman mutane nawa ne alƙalma ke nuna a hukumance? Eh kamar yadda na gaya maka da farko da akwai mutum 28 da suka rasu 22 on the spot 3 a asibiti amma yanzu sub na suna updating ina cewa an samu additional mutum biyu da suka rasu. Kagan kasa 28 plus 2 ya zama 30 kenan. Eh 30 kenan. kona. To kamar waɗanda suke asibiti wani hali suke ciki? To suna samun kyakkyawar kulawa domin hukumar jiha ta yi kokari su ma medical center din da eh, da he special hospital suna iya kokarin su kuma federal government we are try we are making our preparations now to take uh, some of the items we requested them to give us uh, items da suke bukata kuma sun turo mana yanzu muna kokari zamu kai musu dauki na kayan magunguna da abubuwan da suke bukata. Ya mako zuwa yanzu tuni fa gwamnan jihar Adama Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya kira wani taron gaggawa kan harkar tsaro domin gano bakin zarin magance ce irin wannan tashin hankali ahmad sajo shine kwamishinan yada labaran jihar adamawa ga mako abin da yake cewa matakin da aka dauka da shi mai girma gwamna ya yi da eh, taro na kwamitin tsaro a fadar jiha saboda a dauki matakai wadda za a tabbatar da cewa an tsari kowa da kowa biyo bayan wannan kuma mataimakin gwamnan adamawa shi kuma ya garzaya mubi an je an yi taro da dukkan masu ruwa tsaki na harkar da ta shafi tsaro da kuma a inda wannan abin ya faru wato kasuwan movie da da wuraren da ke kusa da wannan amma waɗanda suka jikata sun zo gwamna ya je ya dube su ɗazun nan kuma an tabbata cewa dukkan abin da ya kamata a yi musu na jinya ana yi musu a biyu ma sun da waɗanda nasun ya tsanani an kai su tiyata kuma da ikon ubangiji an ce sun fito lafiya to wai ko ina batun gudunmawar jini da ake nema domin tallafa waɗanda suka jikata haila yau daga kwamishinan yada labaran muna roƙo don allah don annabi a wa mutane eh, a roƙan mana mutane a taimaka wajen ba da jini mafi yawan waɗanda suka jikata suna bukatan jini in babu jini nan kuma za mu rasa su da allah jama'a al'umma su fito su ba da jini kawai yanzu ma dai ba wata kungiya da ta dauki alhakin wannan hari na garin mobi yayin da ko mazauna garin ke ma danganta lamarin da irin hare-haren da 'yan kungiyar boko haram suka sha kaiwa a baya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to allah ya kyauta gaba Matsalar shan miyagun ƙwayoyi musamman na mara da tari da ke da sinadaran da ake kira kodin da turanci wani abu ne da mahukuntan Najeriya suka daɗe suna neman hanyar magance ta. Yanzu haka gwamnatin ƙasar ta haramta shigowa da duk wani magani da ke da wannan sinadarin na kodin. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa mana rahoto akan batun. Ministan Lafiya na Najeriya Isaac Adewale ya sanar da matakin gwamnatin Najeriya na hana shigowa da sarrafa duk wani ruwan magani hana tari da ke dauke da sinadarin kodin da wasu ke amfani da shi don samun maye. Adewale ya ce za a tabbatar da ɗaukar wannan matakin ta haɗa hannu da duk jami'an yaƙi da fatocin miyagun kwayoyi da cibiyoyin wayarwa don hana amfani da wannan sinadari na kodin da kuma bin ɗakunan sayar da magani don tabbatar da daina amfani da wannan maganin mai gusar da hankali in aka yi amfani da shi ta hanyar da bata dace ba. Maimakon wannan sinadari na kodin, ma'aikatar ta ce sai a rika amfani da sinadarin dextrometapan wanda ba shi da illa ko tsanani kuma yana samar da waraka ga mura ko tari. Ministan matasa da wasanni na Najeriya Solomon Dalun ya nuna damuwa kan tazarar shan kwalabe masu kau da hankali. illa wanda muke ganin ta a irin halayen da ya kai matasa ga shan kwaya domin mai shan kwaya yana gani kamar bari ya rabu da damuwa amma za a rabu da shi na dan lokaci ne ba wai an biya bukata ba an samu yayanmu yan mata suna ciki da yawa to an shiga cikin babban bala'i domin komi ta ɓaci in a maza ana iya ce to akwai bege amma idan ta shiga cikin mata to an gama da al'umma domin ko a dokokin duniya akwai sashen da ta ce mace ita ce al'umma yanzu a tuna mun baku labarin cewa kungiyar izala a najeriya za ta dukufa ga kamfen din yaki da shan abubuwan da kan sa maye a tafsirin ramadan na bana ga abin da shugaban kungiyar sheikh abdullahi balalau ke cewa yanzu hukuma da ke kulawa da kwaya ta ce mashaya kwaya a najeriya kusan miliyan goma sha hudu kuma miliyan goma sha biyu duk daga arewacin najeriya suke ko ta bayani matasan musu gane amfanin yin ilimi na addini da kuma ilimi na zamani in an yi wannan za mu fito daga kangin talauci da wahala sannan kan su zamanto 'yan bangan siyasa su yi ilimi kuma su shiga siyasa an ce rukunin siyasa akwai cin mutunci akwai cin amana akwai karya akwai yaudara to mu canja ya zamanto amana da gaskiya da ainihin wato walwala da neman jin daɗin al'umma gabanin ɗaya ga watan janairun baɗi da za a fara aiwatar da sabon tsarin raba magunguna a najeriya ma'aikatar za ta dage wajen rufe duk kasuwannin sai da magunguna na bayan fage zuwa ranar ɗaya ga watan disambar bana nasiru da ya kayan murar amurka daga abuja najeriya ya ubangiji sarkin baiwa To a shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku kan matakin hana shigowa da maganin kodin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka sai mun ji daga gare ku. Ƙungiyar kwadagon Najeriya ta ce gwagwarmaya da take yi ta neman ƙarin mafi ƙanƙancin albashi na Naira dubu sittin da biyar ba gudu ba ja da baya a jiya daya ga watan mayu ranar ma'aikata ta duniya ne kungiyar ta bayyana wannan buƙatar daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina shugaban kungiyar na ƙasa comrade ayuba wabba ya min ƙarin bayani mafi ƙarancin albashi da ake biyan ma'aikaci a najeriya ba zai ma shi ko ina ba ka duba kudaden haya sun hau kudaden abinci sun hau bayan haka kudin haya ma ya karu kudin mota ya karu sanin kowa ne muddin ka kara kudin mai to dole kudin mota ya karu saboda haka duk wani abubuwa ya ce yasa muka nemi Kara ma ma'aikata da kuma masu karɓan fensho a samu a kara musu mafi karancin albashi da ma'aikaci zai karɓa a Najeriya. Watan muna neman ƙari daga dubu goma sha takwas da muka rattaba hannu a kai a shekaru kusan takwas da suka wuce zuwa dubu sittin da biyar da kubu hamsin. To shin ko gwamnati ka iya biyan wannan adadi kuwa? Dr. Chris Ingige shine ministan kwadago na Najeriya. 'Yan kwadago sun gabatar mana da bukatar mafi karancin albashi na naira dubu 65 kaga su ma gwamnoni za su gaya mana matsayinsu ita ma gwamnatin tarayya za ta ɗau matsayi akan wannan na da zara an sami daidaito gwamnati za ta mika kudirin wannan doka gaban majalisar tarayya shugaban kwadago na ƙasa comrade ayuba ba ya min bayanin abin da yasa suke neman wannan adadi na naira dubu a daidai wannan lokaci mun duba ne menene kwatankwacin dubu goma sha takwas shekara takwas da suka wuce in ka duba ko kwatankwacin dubu goma sha takwas in ka kimanta shi da dala a lokacin ya kama kama dalan america ɗari ne ba kawai da arba'in amma yanzu bisa ga yanda kuɗin mu darajarsa ta barbari bai wuce ma dala hamsin ba to shin koyaya masana tattalin arziki ke kallon wannan al'amari malam yushewu aliyu kwararre ne kan tattalin arziki tattalin arzikin ƙasa ne inda ana so a kai kuɗi masana'antu ana so a kai kuɗi bankuna to dole a kai kuɗi wajen waɗanda suke karɓan ƙayyadajjen kuɗi saboda duk sanda aka samu tawayan tattalin arziki sashen ɗan da albashin su yake tsaye su abin ya fi shafa kai tsaye kuma su ne suka fi fada gudunmawa kuɗaɗen su saboda kuɗaɗen da zai kai koma hannun su su ne zai koma tattalin arziki saboda kuɗaɗen da za su koma kasuwa sannan kuma shi ta wayan tattalin arziki ya ci gaba da farfadowa amma akwai abubuwan da ya kamata a yi dole ne gwamnati ta kula da kasuwa din sannan kuma ta kula da harajin da take ɗora ma kayayyakin da ake amfani da su yau da kullum. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogonmu a nan yana cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta ga rago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan masu saurare na biye da mu mun tsaya ne inda bakwar tamu ta koro muna bayanin makarantar da take da shi a nan Boston. Tana kuma cikin amsa mana tambayar ko tsawon shekara nawa ne take ɗaukan ɗaliban makarantanta sai lokaci ya muna abin da ya saba. Yau anan za mu ɗora yau an. na ce ɗaliban naki daga wani shekara ne yake ɗaukar su domin na san nan komi bisa tsari ake yin sa so daga ah, sati shida zuwa amma zero month ne muke sa na sa zero month yan haifu kaman gobe sun kawo mun zai ɗauka amma ba mu samu haka the baby da na taɓa samu da smallest shine uh, ah, six weeks amma zuwa 13 years in shekara sha uku za su gama ba za su ba zan ɗauke su ba in mutum ya kai shekara sha uku A eh, sha uku din after school program ina samu kamar ah, shida zuwa sha uku amma mm. na safe din na crash suna zuwa um, baby zuwa shekara hudu a shekara eh, hudu zan za mu yi graduation sai su wuce su shiga kindergarten amma dai wasa makarantar koyon wasa ne wannan ko akwai wani karatu da za a koya nan wurin a ah, mm. muna karatu na koya musu abcd muna koya musu rike pencil suna drawing suna coloring muna artwork muna fita excursion muna zuwa museum of children museum muna zuwa oh. park mu je mu yi wasa akwai aiki da yawa ah, suna muna ba su abinci sau uku muna ba su breakfast lunch da snack kuma suna muna fita muna nap za su yi nap da su dan bacci su dan yi bacci ne eh. komi akwai eh, wurin bacci ke eh. akwai akwai TV na kallo eh akwai TV na kallo TV din kuma ba mu so kallon cartoon TV din eh ba mu so mu sa TV din wai suna kallon regular TV muna akwai TV ka san ni na PhD instructional technology hmm. so TV din for instruction muna so su koya abu so everything mm. kuma da suna shiga yana sa su su cire shoes nasu da kansu su sa su cire su jacket din su su sa in the right place in za su tashi kuma za su sa jacket su da kansu na musu yadda za su yi. Amma an mutum mai sauraro eh. zai so ya ji ya kika yi kika samu lasin din samun wannan daman bude wannan makarantar ya ɗauki ki wani lokaci ko kuwa cikin ɗan lokaci ne idan sai in dai kin muddin cika sharuɗin da ake bukata. eh um, na farko tun da ni na yi makaranta na yi education bachelor na education ne hmm. amma a nan gari ba su ba sai dole sai an yin bachelor education ba hmm. sai dai kana so ka cika ba a zo a makaranta amma buɗewa waɗin in na ka je ka je department of education a yi su training nasu hmm. za a ba da license ɗin sai ka zo ka nuna musu wajen da za ka buɗe sai su zo inspection su duba ina gadon irin gadon nan ne za sa baby ina kawai tsin akwai wanda ba su so akwai wanda suke so ina su paper in sun shiga yadda za a rubuta okay yau wannan asana ta shiga ta zo makarantar yau da an ɗauke ta an signing an waye ne ya kawo su in bus ne ya kawo akwai school bus masu kawo yara su ma za su mu signature nasu wanda za mu signing wai to mu ɗauki yaro kaza a hannunsu duka eh, za a zo a gan su document ɗin wai daidai za ka iya kai business ɗin sai ka yi registering kuma da city ka je ah, downtown a boston ka ɗauki ka yi registration registration ɗin za ka sa wai a eh, zan buɗe small business a nan gari in yayi approving za ka ɗauka kuma suna son ka yi registering for wani number number ɗin shine na tax Mm. so da in ko kudin da ake biyan ka at the end of the year za ka yi filing ka biya tax ma gwamnati a gwamnati din yanzu kamar tsawon wani lokaci ya dauke kika yi duk waɗannan abubuwan eh nawa kan bai bai kamar na mutane ba because ni na riga na ina da bachelor's na daga Maiduguri na education mm. so da na zo da na zo na yi amma yanzu ina so in bude babban babban da nake so in bude zai senta ne senta din yana da class da yawa so da shi suna neman director wannan ne ana so ka yi kana da digiri so a early education so yanzu ma ina yadda muke magana ina ina dauki classes a different uh, universities na ɗauka na yi class a courses ne na yi suna neman a samu uh, director director din department of education ne zai zaki courses za ba ake so na gama saura kamar course daya da nake yanzu a fishers college na yi a bay state na yi a umass na yi a quincy college ni na so makaranta ina ta zuwa kawai ya yi kyau eh, eh, eh, ilimi yana da kyau a ta neman shi to amma shi samun wurin da kika yi wannan sai kika yi koko haya kika yi ina nuhin kamar muhallin wurin eh, da wannan makarantar yake su za su baki eh, ko za ki nema ko ko ginawa kika yi ke za ki nema ko mai bude makarantar ne za ki ce ga wajen a rent a yi rent a lease ko a saya amma mu ne muna da wannan gida da sai na je na ɗauka mun bude makaranta a ciki na mai gida na yanzu za ki buɗe babban a nan duka wurin za ki buɗe babban magana yau ma kamar kullum masu aure lokaci ya muna abin da ya saba amma a tarbe mu a cikin shiri na gaba yanzu amadun bakwar tamu an usla da julie gresham da solomon abu waɗanda suka daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa a tarbe mu a wani sati cikin ikon allah Gada da busa shi take riga yanzu fulani. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko ya ce ya Allah ka ji kan mutanen da suka rasa rayukansu a sanadiyar harin bom a wani masallaci da kuma kasuwa a garin Mubi da ke jihar Adamawan Najeriya waɗanda suka jikkata Allah ka ba su lafiya da fatan Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya da ƙarshen hare-haren 'yan ta'adda a arewa maso gabas da ma Najeriya baki ɗaya. Sako daga Usman Shitu Mahuta. Sai kuma sako na gaba ya ce jami'an 'yan sanda da fatan za ku zage damtse sosai wajen yin koyi da takwaranku. uku a wajen aiki mr adekunle rufus adedeji 'dan sanda mai bincike akan laifuffuka a jihar ekiti wanda ya samu shaida a matsayin ɗan sandar da baya amsar cin hanci da rashawa kamar yadda wani bincike ya nuna da ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta yi bugu da ƙari ofishin jakadancin amurka da ke najeriya ya ba shi kyautar ɗan sandar da ya fi dagewa akan aikin shi sako daga haruna muhammad katsina sai kuma sako na gaba ya ce tagwayen hare-haren kunar bakin wake da wasu azaluman 'yan ta'adda suka kai wani masallaci da wata kasuwa a garin mubi wanda ya kashe mutane sama da talatin tare da jikata wasu mutane abin takaici ne da jimami don haka mun yi tur da allah wadai da shi tare da fatan allah ya kawo mana ƙarshen irin wannan masifin sakon haruna boda in kaibo sai kuma sako na gaba ya ce salam voa hausa hakika abin da ya faru a garin mubi na hakan abin abin takaici ne matuƙa da fatan Allah ya ji kan wanda suka rasa rayukansu daga sanin shaga kofar ƙaura katsina sai kuma sako na gaba ya ce salam VOA Hausa Allah ya ji kan mutanen da suka rasa rayukansu a jerin hare-haren da 'yan ƙunar baƙin wake suka kai a garin Mubi da ke jihar Adamawa amin sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi sai kuma sako na ƙarshe ya ce Allah ka tausaya mana ka kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda da ayyukansu a ƙasar Somalia, Najeriya da sauran ƙasashe. Sako daga Aliyu Taka Lafiya birnin Kebbi. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. To a takaice wani tsohon lauyan shugaban Amurka Donald Trump ya ce mai bincike na musamman kan katsalandan ɗin Rasha ya ce ta yiwu a gabatar da umarni ga Donald Trump ya bayar da ba'asi a binciken da ake yi. Wata babbar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Talata ta ce dole ne ƙasar Myanmar ta gudanar da bincike kan gallaza ma 'yan Rohingya da ake zargin an yi. wagar ta kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ita ce tawagar jami'an ƙasa da ƙasa mafi girma da ta taɓa zuwa jihar rohine ta ƙasar bama daga tun a watan agustan bara lokacin da aka kai ma al'ummar musulmin rohingya hare-hare hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ce cikin kowane gungun mutane goma da ke duniya guda tara na shakar gurbatacciyar iska kuma gurɓatacciyar iska ta cikin gida wadda ba a cika gane ta ba ita ce tafi illa ga jama'a rahoton baya-bayan na who ya ce gurɓacewar iska na kashe mutane miliyan bakwai a kowace shekara kuma al'umman da ke fama da matsatsi a afirka da asiya su ne suka fi cutuwa masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna taya iyalan Alhaji Muhammadu Adali Turo da uwar gidansa Hajiya Hamsatu murnar samun karuwar ɗiya mace wadda aka raɗawa suna Khadija a yau. Allah ya raya ta ya kuma albarkace ta aman Yanzu a madadin Ibrahim Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniya mu Mr. Skip ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.